الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيغ بنكر أتم من البداية في أصول الفقه لا وحيد عبد السلام بالي زام تاشي إن شاء الله تعالى أشافي نشابيو كما بابي نجاح ما ليش الباب الخالف babi na biyar as-sunnatul nabawiyya sunnar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayanan da malaman usulu suke a ƙarƙashinta. kasance wata ɗaya daga cikin dalilai na addinin musulunci don tabbatar da hukunci kafin ta yi mana bayani akan babi na hudu babin alƙur'ani wanda shi ne jigo cikin dalilai na tabbatar da hukunci a musulunci da ne sai ce wa fihi sab'atu bawabi a shi wannan babi na biyar mai bayani akan sunar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai bayani mai tattare bayanai guda bakwai wa fihi sab'atu bawabi akwai bayanai masu tattare maka abin da babin ya kunsa guda bakwai su ake cewa babi a zama maka da bayani da ya kunshi abubuwa masu tarin yawa yace adabitul awwal bayani na farko mai tattare maka mas'alolin wannan babi na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sunnatu shine bayani akan me ake nufi da ita sunna bayanin me ta sunna ina ɗaya daga cikin babi ɗin bayani mai cura maka abubuwa a sunnatu abinda ake cewa sunna gurin malaman usulu ma sabata an rasulillahi sallallahu ma sabata an rasulillahi alaihi salam shine dukkanin abin da ya tabbata daga manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi min qaulin abin da ya hada da magana a fi'lin ko ya hada da aiki au taqririn ko ya hada da tabbatar da wani abu wannan ɗaya ne daga cikin tarifin da malamai suke ma'ana bayanan da suke akan mai ake nufi da sunna cikin malaman usuru wasu kafin su bayanin sunna a gurin malaman usulu suna fara bayani akan alaikun salam wa sukan fara bayani akan wato sunna a yare in an ce suna a yare ita ce hanya ko salon rayuwa ko ya zama mai kyau ko ya zama mummuna shi ake ce suna a yaren larabci aka ce sunnan wani ma'ana hanyar da wani yake kai ko mai kyanta ko mai rashin kyanta wannan a yare kenan amma su malaman usul in sun ce maka suna a sai abin da ya tabbata daga manzon Allah kira da amince Allah tabbata a gare shi maganganu ayyuka da abin da ya gani an yi tabbatar bai hana ba to amma a wasu lokuta kuma wasu malaman sun tashi bayanin sunna daga cikin malaman usulu abin da suke cewa shine duk abin da ya zo daga manzon Allah wanda ba Qur'ani ba sai shi shine sunna an fahimta duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba Qur'ani ba to a karkashin nan ne suke fito da cewar kamar maganar da ya faɗa wacce ba ita ce lafazin Qur'ani ba kamar aikin da ya aikata kamar abin da ya ga an yi tabbatar kamar rubutun da ya sa aka yi tunda shi bai iya rubutu ba amma ya sa an yi rubutu ya tura suka ce wannan rubutun da ya aka tura zuwa na guri sun da ce an fahimta ko nuni zuwa ga wani abu ko kuma ya zamanto ya himmatu da zai wani abu kamar da ya himmatu da zai azumin tasu'a ya hada shi da na ashura sai kuma kafin shekarar ta zo e ya rasu wannan ma ana lissafa cikin sunanin masu an fahimta ko kaga ba za ka samu wannan qur'ani ba amma tabbata daga manzo ya himmatu zai yi haka kuma abin da ya shafi barin wani abu suka ce in manzo ya bar wani abu ba tare da wani abin da zai hana ya bari ba kuma dalilin zai sa ya yi abin ya faru amma ya bashi to na masana shi suna an fahimta to amma wannan bayanin da malam ya kawo shi malaman usulu suka fi kawo sukan ce abin da ya shafi himmatuwarsa da zai wani abu ko nuninsa akan wani abu ko kuma barinsa game da wani abu duk za su zo su shiga karkashin ko ya aiki ko ya magana ko ya gani ya tabbata za su iya shiga cikin shi ta suke takaita akan cewa an ce sallah a gurinsu shine abin da ya tabbata daga manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi na magana ko aiki ko tabbatarwa in ka koma gurin malaman hadisi zaka zo lokaci suna ƙara cewa ko kuma wata sifa ta ta ta halitta ko wata sifa ta ta ta halayya nan ma suna ka faɗe ta yadda ta tabbata a hadisi in mutum na bayanin manzo ya ce mutum ne ɗan da kurkushi ya shafai wannan kama suna abinda suna ta zo da shi ba dogo ba ne ba gajere ba ne ko ko na bani manzo ki ai ai manzo zan kalele sha kun yi kun yi hannu riga da sunna to malama hadisi suna goya da sufa ta halitta da sufa ta wasu ainihin halayya to amma dai wannan shi abin da in ka koma usul da take za ka samu abin da ya tabbata daga manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi na magana aiki tabbatarwa kaga kenan in wani abu ya zo sabanin wannan za ka iya ce a malamin usulu ba sa kiran wannan sunna eh. sai ce abbabi tsofani jawabi na biyu da ke tattare maka matsalolin wannan babi na biyar mai magana a kan sunan manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayinta na dalili mai tabbatar da hukunci a shari'a sai ce ma hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko raka hu rasulullahi alaihi salam abinda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya fashi bai yi ba ma a wujudul muqtadi tare da samuwar abin da zai hukunta yin abu ga dalili ga sanadin zai iya sa a yi abu fa'il mani kuma abin da zai kore yiwuwar a yi abin babu shi fatar kuhu sunna barin wannan abin sunna malamai suna ba da misali a irin wannan da kamar barin kiran sallah da ikama a sallar idi har manzo ya zo da kiran sallah ko shi ya koyar shi ya zo da ikama yi bayanin kuma na yanta a sallolin da ana yi ta anafila ce ta ikama kiran sallah kuma ana yi a sallolin farilla an fahimta hikimar a kiran ku tattaru a ibadar ko ana so ku zo ku taru a ibadar kuma ikamar ambatan Allah ne a cikinta dalilan ambatan Allah kuma suna nan burjik to amma sai manzo aka zo sallar idi sai bai ce a kira sallah ba aka zo sallar idi sai bai ce a yi ikama ba kaga ya bar abin da akwai sababi da zai iya sa a yi na a ambaci Allah don a samu lada don a kusanci ubangiji ko ko ba wani abu za a ce ga abin da ya hana a yi ya zo ito kare a ce ai ba za a yi ba saboda kana to malamai suka ce wannan abin da ya bari in ka bar shi sunna sai kuma in ka yi bid'a an fahimta su za ka a babin sunna ta bangaren bari sai ka kiyaye da wannan me yasa ka kiyin kaza za abu ne mai kyau a kiran sannan nan fa ambatan Allah abu ne mai kyau yana ma kore shedan ko da aka saka wannan cewa za a ce sallar idi ba za mu ta kiran sannan ba da ba za a kama ba sai ai manzo ya san da aka shiru da kiran sallah shiru da bani kama amma bai yi ba anan kuma ba zani in kai kace sai kayan saboda kyan kiran sallah saboda mahimmancinsa saboda amfaninsa sai mu ce kayi gida an fahimta ko sannan suke cewa lokaci kuma in abin da zai jawo a bar abu ya faru to wannan barin ba za a ce wato ainihin suna ba ba da abin da manzo ya bari ba ne za ka ce ka bar shi suna ne sai ka kalli me yasa ya bari suka ce kamar abin da ya shafi sallar asha a lokacin su ya jagoranci sahabbai an yi sau uku sai kuma ya ki fitowa sha mazan Allah an mun zama gidan da zo ne sallah kamar da muka jiya da shekaran jiya ta kara sabi amma ka ki fito ya ce abin da na ki fito a tsoro na ke kada a mai muku da ita dole an gane ko to aka mai muku da ita dole kuma ku zo ku kasa kai muku nauyi kai wahala shi za su ki fitowa Hagon nan ya bar yin sallar asha don wani dalili saboda lokacin wahayi na sauka za a iya hana za a iya kai mai da ita tilas amma da ya rasu sai su na umar ya tattara sahabbai ya haɗa su da makaranci guda ya ce sai ga wani jagorantar su yanzu za a ce an ɗora musu ya zama wajibi babu ai ba wahayi da zai ce ta zama dole yanzu an fahimta to ba za ka lokaci ka ce ai yin sallar asham a jam'i bid'a ce ba dan manzo yana rayuwa ba ta ba an fahimta daga ai ya faɗi dalilin ba cewa idan kada a tilasta mana kuma da ya rasu ba magana a tilasta mana za ka za mu koma mai kamar yadda i a rayuwarsa ya yi nunin a ci gaba da yi in baya raye abin da zai sa haƙiɗin saboda gudun a tilasta ya kau an fahimci bayanin kaga ya sha bamban da wancan na kiran sallah da ikama a ka'idi kan an gane yawwa to sannan malamai suke to har waya kuma in ka kalli lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo da bayanin zakka ana bayarwa lokacin da ba a hana ba amma da ya rasu so suka hana zakka an fahimta sai na abubakar sai ya ke za ka ce sai na abubakar ya yi bid'a ba manzo ya ki yakar waɗanda suka hana zakka sai ce suka hana a lokacin nasu ki yakar su ai ba a samu ba ne an fahimta saboda ka shi ma da ya samu wanda suka hana zakka sun ki abin da zai shi da zai basu ba an fahimta ko to duk sai mutum ya kalli irin wannan sana me sa manzo ya bar abu saboda kaza ya bashi yanzu ba abin to za a yi. me sa manzo ya bar abu kaza ya bashi saboda baya cikin abin da shari'a ta zo da ayi sai kama ka bashi an fahimta ko to sannan sai ce bayan ya ga mana cewa can babu ina biyu abinda manzon Allah tsira da amsa Allah tabbata a gare shi ya bar shi tare da samuwar dalilin zai sa a yi shi tare da koruwar abin da zai hana yin sa to barin wannan abin suna ne sai ka to abbabu tsalis bayani mai tattare maka mas'alolin wannan babi na uku as-sunnatu ya kamata ka sani cewa abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallama na hadisan sa bangaren maganganu ayyuka ta qarin tabbatar da abu to fassilu mujmal alquran suna fayyace maka abin da qur'ani idan kudi ya kamata ka fahimci wannan daga cikin ayyukan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama abin da alqur'ani ya zo da shi a ture a dunkude to sunna tana warware bayanin ta filla filla da shi ai qur'ani ya zo da sallah amma ya ga maka azhar raka hudu ce a wata ayar kaza la'asar raka hudu ce ko a wace kaza asuba raka a biyu ce ko wace kaza magarba raka uku ce ba ayar da za ka samu daga bango zuwa bango na qur'ani amma hadisai sun tabbatar da wani kaga sunna tana bayanin abin da qur'ani ido da shi a shure a dunkule to ka fahimci wannan a babin usul fiqh ana fahimtar wani ana karanta wani shi zai sa ka fahimci qur'anin garai shir abu kaza da ya zuwa a qur'ani a shure ga bayanin sa a sunna a fahimci wa tubayyinu mubhamahu kuma sunna tana bayanin abin da qur'ani bai bayyana shi ba abin da wato qur'ani ya bashi a rufe can a dunkule aka wawara aka fayyace na kuma kawai shiru akai akai an zo da shi amma ba a ce komai ba na bayani sai suna ta zo ta bayani wato fassisu umuman kuma tana keɓe abin da ya gani idan aya ta zo take ɗauke da hukunci da yake nuna ya shafi kowa da kowa to akwai sanda sunna hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake zuwa nuna cewa a'a bayanin haka yana nuna kamar kowa da kowa amma ainihin abin da ke akwai ba kowa da kowa ake sai a ragewa ayar faɗin zango na gamewa sai ga ma'a a iya wasu ake nufi banda wasu to suna tana irin wannan Wato tuqayyidu mutlaqa har wa kuma tana da baibaye abin da yake sakakke ga abu kamar wato hukuncin sa a sake yake amma sai suna zo ta ce a'a ya taƙaita iyaka an gane ko so da haka taksisi da taƙaidi sukan so su kama da juna amma wani lokaci keɓance wani abu ina nufin a ce iya shi kaza shi ake ce taƙaidi kuma abin ne zai iya game kowa sai a zo sai a taƙaice shi a ɗan rage shi an fahimta ko nan an rage shi can kuma an iyakance shi zuwa wani abu shi ne ɓangaren abin da ya shafi tafsir shi da wato anin ta kayyidi idan mun tashi kamar a ce mun je ta ƙarshen wani tunda a taƙaita muke ba da abin in an zo kan maganar abin da ya shafi tafsiri ko an shafi shafi wato anin ta kayyidi to nan ne sai a zo da faɗin abin da ya sai a fayyace kowanne sai karɓi ganin sakare. wato defu hukuman jadida sannan kuma lokaci suna tana raba sabon hukunci akan qur'ani saboda ka wancan duk bayanan da muka yi a'a shi qur'anin ta kalla ta wa sharhi ko ta kalla ta dabaibai wani abu ko ta kalla ta keɓe wani abu to akwai kuma sanda za ta zo da abin da babu shi a cikin ƙur'ani. sabon hukunci to ka da wannan a tsarin su to a dangar da abin da ya shafi wannan suke tun sabon hukunci sukan ce mata sunna istiqlaliya kamar sunna mai zaman kanta da wata aya ta alqur'ani bata zo da ita a nan kamar misali suka bada misalin hana auren mace a haɗa ta da yar uwar babanta ba ayar da su da wannan shi bai halatta in kana auren mace kuma ka auro kanwa babanta ko yar babanta ka hada da ita so da ita ma har kana son ta taimaka bai yiwa a hada sai dai in ba ka tare da wannan wacce kake auren kun rabu ko tara su to ka iya auro kanwa babanta ko babanta amma dai ka aure su ka hada su kishi ba a yi ba musulunci bai zo da wannan amma ba za ka samu a ƙura'ani ba amma akwai hadisi an fahimta to wannan suna ce istiqlaliya suna ce wasu fito da hukunci jadi sabu an fahimta haka kuma ko haɗa mace da ƴar uwar babata shi ma nan sai dai in ba kwa tare da ita ka take ta ko ta rasu za ka iya aure kama babata ko kuma ya babata ko su taimaka aura haka kamar haramta aure ta dalilin shayarwa so duk mutumin da mace ɗaya ta shayar da shi da wata mace to shi da wannan mata ba aure wadda aka shayar da shi daga mace guda matar mutum ta shayar da wannan yaron ta shayar da wannan duka 'ya'yan makuta ne misali a ce wannan baban sa ta rasu wannan baba ta ta rasu za ka ce to wance kai kike shayarwa ko za ki haɗa da nashi ɗan sai ta sha da su su uku wannan ya zo ya sha ya tafi wannan ya zo ya sha ya tafi wannan ya zo ya sha ya to da ƴaƴanta na cikinta da waɗannan da ta shayar ba aure tsakani da wannan ƴaƴan da ba ta ba guda biyu da ta shayar a shi namiji ba aure tsakaninsu shayarwa ce ta sa ina ayar ta fito da wannan za ka samu ba alkur'ani amma hadisi ya zo da to wannan sunna ce istiqlaliya wasu ta raba wani hukunci sabo akan qur'ani to ka san wannan ababen sunna an fahimci gane. in baka san wannan ba sai ka zo ka zama cikin irin wanda suke cewa duk abin da qur'ani ya tabbatar ku tabbatar duk abin da ya rushe ku rushe abin da babu a qur'ani ku wance kali da shi to sai mutum ya zama shi na irin har wani dan kware ɗan dan tafi ne baka ce qur'ani kayar da shi kawai ban da sunna ba amma an zo da gaba ka ce ban da wannan sunna an fahimta ko shi ma tsinan hawa hawa ne akwai masu kawai duk wani abin da ba qur'ani ba kana kata akwai kuma wanda zai zo shi kuma a ya yadda akwai hadisi ina aiki da shi amma kuma na tunanin cewar in dai ba a samu wani abu da yake goya wa wannan hadisin ko sunna baya ba qur'ani ka a karba to shi ma zama dan tafi an fahimta ko karkashin wannan a kamar misali ayan nan da take cewa wa umma hmm. ta kuma lafiya da ana kuma akawa ta kuma na da ita ma'aikata zama ya yi to ai misali da aka ce mina raba'a ya faɗin raba'a ya ce. misali yaya adadin shan nonon ne? ba za ta gaya maka ba ka fahimta ko da aka ce wa aka wata kuma raba'a kawai nuni ne. an fahimta nuni ne cewar shayarwa tana iya haramta amma kamar yaya iya adadin sha nawa yaron zai yi sai zama ya haramta shin idan aka shayar da shi yana jariri ne hukunci yake ko ko yana da gemun sa aka tatso nuna aka bashi ya sha an fahimta ka gane duk ba haka samu wannan bayani sai a sunna to wannan bayanin da tuno da su istiqlal ne zaman kansa babu shi a qur'ani an fahimci bayani sannan sai to a nan dai a dunkule kamar da muka ji sunna ana so ka fahimta a babinta akwai sanda take fayyace abin da qur'ani ya dunkule akwai sanda take dabaibe abin da qur'ani ya bashi sake akwai sanda take rabo wani sabon hukunci akan abin da qur'ani ya so da shi to wannan kai haka ka samu fahimta garai a bangaren usulul fiqh da abin da ya shafi sunna to na sai ce abdabi rabi bayani mai ture maka hukunce hukunce ko kuma mas'aloli na wannan babi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a bayani na malaman usulu al sahih hadisin da ya inganta ingantaccen hadisi hujjatun dalili ne gamsashe abin karɓa tun a ƙa'ida ɓangaren kudi wal ahkam da hukunce hukunci wa illam yakun mutawatir ko da ku ba a samu dandazon marawaita da suka rawace shi a dunkula abin da yake cewa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama kwakwaran dalilin karɓa ne a dukkan al'amuran addini dukkan al'amuran addini ya shafi ƙudiri ya shafi hukunci ya shafi mu'amala an gane duka saboda haka inda hadisi ya tabbata ya inganta don bai zo ta hanyoyi birkit ba ba zai sa a aiki da shi a cikin addinin musulunci sannan kuma ba zai sa a ce a ah, zai yi bayani ne akan abin da ya shafi hukunce hukunce halarci, haramci dabi'u, da abubuwan da suka shafi mu'amala amma ba zai shiga ƙudiri ba a babu abin da zai hana yadda aya in ta zo take bayani ta shafi kudiri ta shafi hukunce hukunce ta shafi halaye to haka sunnar da tabbata hadisin da ya inganta don bai zo ta hanya birjit ba ba za a ce shi ma ba zai irin wancan aikin da aya take an fahimci bayanin su sannan sai ce azabitul khamis bayani mai tattare maka matsalolin wannan babi na biyar alhadisu sahih ingantaccen hadisi abinda ake cewa ingantaccen hadisi matasala sanadu shine wanda jerin mazajen hadisinsa suka zama a jere a sade daki daki wani na bin wani wani na bin wani wani ya daga wani wani ya rayu da wani sun yi lokaci da wani tiriyan tiriyan ya tabbas wani ya dalibta a gurin wani kuma ce ya ce e eh, wani ma kuma dalibta a gurin shi wannan wani shi ma ce ya ce haka tiriyan tiriyan to wannan sharaɗin farko kenan cikin abin da yake tabbatar maka da hadisi ingantacce bi riwayatil adil al dabit amma shi ma wannan jerin mazajen ba haka kawai ba a'a ya zama ruwayar ta wanda yake adali mai musulmin kwarai abbasu wanda yake da kaifin hadda bai rike abu kajerin abin ya tafi tiryan tiryan ba matsala wanda aka ji maganar tiryan tiryan da gare su dukkaninsu nagartattun musulmai sannan kuma suna rike abin da suka ce masu da matsala rike abin da suka ce an misli ya zama wanda yake da wannan sufan na farko to wanda ya ji da gare shi shi ma haka yake wanda ya ji da gare shi shi ma haka yake wanda ya ji da gare shi shi ma haka yake an fahimta shi ne an misli daga kwatankwacinsa ila muntaha har zuwa karshen jerin mazajen har kuma shi manzon Allah ya ce an je makura adalci da rike abu da nagarta mun gari dole amma ka a samu tawari wariya a cikin waɗanda aka jiyo magana daga wajen shi. ga jerin mazaje tirin tirin tirin suka ce sun da abu kaza daga manzo ya ce kaza ya ce kaza sai kuma ga wani shi ma mai ƙwarin da inganci shi ma tiren tiren tiren manzo zuwa ce kaza amma sai abin da ya faɗa ya saba da waɗancan burtik da suka faɗa to ya zama tawari ya yi wariya ba zai ba a ce waɗancan jingin ɗin da suka zo da maganar da ta saba da tasa don shi yana da inganci a ɗauki tasa a bar tasu ko ba za su haɗu ba maganganu hasada ce to shi a nan halayyar ɗan adam ta yi tasiri na dama gajiyayye ne to a danganta masa gajiyawa a ajana sa a ɗauki lokacin shi ku zama da shi an fahimta shi ya kace ta asha musu su zo su. wala illa ko kuma ta illa mai suka ga marawaici in illa ba mai suka gare shi ba ce za a iya karɓa hadisi amma in illa mai illa ta shi ce mai suka ce gare shi to ba za a karɓa da shi duk ƙarfin haddasa an fahimta duk da cewar gashi daga wani daga wani nan ba matsala an fahimta to amma ina da wata illa da ta soke shi da aka iya ganowa to wani za ta sa a bar hadisi to wannan ne sharaɗan hadisi ingantacce ga an ce da kai hadisi ingantacce da ake iya karɓar hukunci na halarci da haramci daga shi to wannan ake nufi in an ce da kai hadisi da ake iya gina aƙida a kai, irin wannan ake an fahimci bayanin su sannan sai ce abbabu sadis sadis bayanin da ke tattare maka mas'alolin wannan babi na shida alhadisul hasanu hadisin da malamai suke cewa kyakkyawan hadisi kuma ma jama'a shuruɗa sahih Shi ne hadisin da ya tattara sharaɗan da aka faɗa a ingantaccen hadisin can an samu jerin mazajen su cikin filin ba tasgaro an samu cewa marawaitan da adalai masu ƙarfin hadda ne ba su zama an samu taware ba ko ba wata illa mai suka za ta wato illa tawaru an gane ta shi ma haka ike illa ne walakin sai dai shi hadisi hasan khaffa dabtu ahad ruwati ruwati daga cikin marwaitansa haddasa ta yi kasa akan ta sauran shi ba gangaren bane an gane ko gwani ne dai amma bai tada gangaren ba an gane yawwa sauran duk gangaren ne aya ne a haddasa in wani yare ma suka ji da bayaran su ba su iya dace maka ko ba su nace yaran ba su ce to mun suna cewa kaza kaza kaza ne fasara an gane ko irin waɗannan malaman da ake gano masu illa ko su matsala a wani guri sun suka zo suka zauna kusa da su zo kana bahaushe ka taɓa jin ibara ba ibara su zo su yi ibaranci ka haddace ibrancin duk da ba ka san abin da ka faɗa ba da Allah wasu mutane nake nema masu kama kaza kaza kaza kaza to ni ba na ga wasu su zo na suna cewa kaza kaza sai ko a ji kana faɗo ibrahim shi ah, a kwaji abin da muke nema su ne kuwa an fahimta ko saboda shi wanda ya zo yake bibiya ya san ibrahim kuma su ake nema suna na ji sun ce kaza kaza kaza kaza ce ai su ne ina ka zafi yi an fahimta to akwai irin waɗannan gangaran to sai to a cikin marwatan hadisi hasan akwai wanda shi ba haka yake to irin wannan za a karɓi hadisi ba za a ce don haddata ta kasa tasu a ce aiwance da shi ba hadisi ne mai kyau za a aiki da shi to dama cika ɗin a cikin al'amura ai ba ita ce take zama gamammiya a komai ba ko a ɗalibta yanzu in ka zo ana harkar karatu ana jarraba masu cin mintar da su kai yawan masu cin ba masu cin gud ba su kai yawan masu cin daily gud ba an gane ku? to galibin makaranta da suke da ake samu a harkar ilimi ajin tsakiya sun fi yawa akan ajin koji da kuma ajin kasan baya wanda za a yi ba sa gane ba su suka fi yawa wanda kuma suka fi kowa gane ba su suka fi yawa wanda wata ran a gane wata ran ba a gane ba su suka fiya an gane ko yawa bisa an kashe sai da eh, zaratan ɗalibai za ka yi to sai ka rasa malamai sai ka rasa abin da za ka kawo an fahimta ku ai kamar mahaddatan sahabbai ne ai ba su suka fiya ba a sahabbai mahaddatan qur'ani cikin sahabbai ba su suka fiya amma kuma akwai abubuwan da suke wajen wasu da babu a gurinsu ko ya wato haka abin yake kowanne sai ka ƙara da shi ta ɓangaren za ka ƙara da shi to sannan ya ci gaba da cewa da sabi bayani na bakwai da ke tattare maka mas'alolin wannan babi na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam alhadithu da'if raunin hadisi da kada na ce hadisi ne mai rauni ba za a gina hukunci a kansa ba ma da ahada da al-hadith as shi ne hadisin da ya raka ɗaya daga cikin sharaɗancin na ingantaccen hadisi saboda haka ana zuwa da hadisi sai aka fita aka tarar jerin mazajensa wani ya daga wani amma wani bai ga wani ba bai rayu da shi ba a ina ya samu bayanin shi sai to an samu matsala lallai a wani da aka sarya a tsakani sai an san waye za a karɓa magana su ko ba za a karɓa ba ka ka wani hadisin ku jingine shi ya rasa sharaɗin ittisalus a a'a gashi da jerin da tidin tidin amma wane a ba ya rike magana an yi shaide shi in ya ji amurin zai ce da kai amiru can an yi ba kuma ce da kai umar wani abu abin kama magana an fahimta sa eh, to an samu rashin dab a ba a samu wato rashin adala ba ba a sami wato rashin ittisal musalar ba amma ya zo da abin da ya saba wanda suka fi shi inganci suna ku aje shi an fahimta shi ya shi a an same shi da wata illa mai iya suka addininsa da adalcinsa da kasa a ajiye wani an fahimta da in ka ja ce hadisi da ifi wannan ake nufi in an ce hasan wannan ake nufi an ce sayi wannan ake nufi to a nan ne ake dauko abin da ya tabbata na manzo sai ka san an ce an dauko bayanin manzo an gina hukunci a kai wanne ne an ɓangaren sayi ka san ne ake nufi sai hasan ka san ne ake nufi hasan da an ce wannan hadisin da ifi ne kuma an ce ai an gina hukunta ta zaka ta ku aje shi an fahimta to wannan abin da malaman usul suke tattaunawa akan sunna a matsayin ta na hujja gamsashen dalili ake karba a gina hukunci ko wata matsala ta addinin musulunci a gina aka yi a aiwatar da ita babin da yake bai da wannan da yake shi ma dan karami ne za mu koya da shi albabu sadi wannan wajen bayanin da yi eh. ya ce ma kasuwa har yi da ke haka da yi da irin wannan an samu kamar bambam sauyi ko eh. sai shi ne na kasura ma kasura a wuce da ke haka eh shi ne abin da ya kasa daga matakin da hadisi haka ne ke kai an gane ko <laughs> amma kuma sai a kalli wannan bayanin nasu da ya zama shazi kan nan ma'anarsa ta saba da ma'anar namu an gane cewa aka yi abin da ya rasa ɗaya daga cikin sharaɗan sahihi ko sai can kuma za ka ce abin da ya kasa a game da sharaɗan an gane ku ya kasa kasa na ta ce wato ainihin rashin an gane ko yawa yawa bai wato da shi sai albabu sadi babi na shida al'ijima, haɗuwar masana a addinin musulunci akan wani abu ina ɗaya daga cikin dalilan da ake karɓa a yi hujja da su don tabbatar da wani hukunci a musulunci don tabbatar da wani al'amari a tsarin musulunci ita wafi habadisan a shi wannan babun, akwai jawabai masu tattare maka mas'alar ta kwaya biyu al-awwal bayani ne tattare maka mas'alar wannan babi na farko al-ijma fassarar da ake cewa shi ijma Dan kakka zama cikin duhu mai ake nufi da shi sai ce ittifaqu mujtahidi al-umma abinda ake cewa ijma'i masu kokarin al'umma a fahimta addini zarata gwanaye dakka cikin malamai masoyan addini na al'ummar musulmi a samu haɗuwarsu ittifaq nasu mara bayansu ba a da annabi sallallahu alaihi ba da bayan rasuwar manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi asrin min al-usuri a wani zamani daga cikin zamanan da aka yi ala amrin min al-umuri akan wani al'amari daga cikin al'amura da suke da alaka da addini in aka samu dukkan malamai da suka fahimci addini suka san shi a cikin sahabbai suka haɗu akan wani abu garai ba a samu wato ainihin ja'in ja ba su wannan abin shi ake cewa ijimai wanda ba wai ta aya za ka kalla ka ce ta ce ta zo da wani abu ba wani hadisi za ka kalla ka ce shi ne tabbata da kaza a'a waɗannan dukkan masana game da addinin musulunci sun san qur'ani garai sun san sunna garai suka hada kan wani abu da baka ga bayanin sa yake da ke a qur'ani ko hadisi ba to wannan abin da suka haɗa kai hujja ne a musulunci shi ake cewa ijma'i an fahimta ko to wannan shi ake cewa al-ijma'u sarih fayyataccen ijma'i da an samu maganganun su akan haɗuwa kan wannan abin da suka haɗa kai to ma ne wannan shine fasara ijma'i kanka ta zo ana magana ijma'i ka fanci wani abu daban ba wannan ba sai ai an samu ijma'i a ce suwaye ka zo kana magana cewar eh akwai dai wani almajiri a can da wani eh, kafinta a can da wani magini kuma da suna cikin musulmi da a ba su ake magana ijimai ba na gaba da almajiri ka kake almajiri yanzu ma yake koyon karashe. kafinta kuma harkar harkar katako aka san shi da ita makeri kuma harkar kaza kaza su wani ba su ake cewa ijimai an fahimta ko ya ko malaman islamiyya mai fama da ahalari kaga ba da yake da wanda shiga qur'ani shiga ya fita shiga hadisi shiga ya fita maganganun magabata an fahimta to waɗanda su ake nufi in suka zuwa kan mas'ala saboda zarfin fahimtar su da faɗin ilimin su to ba za su haɗa kan abin da zama wa al'umma matsala ba to su ake magana ijma'i abdabu tsani bayani na biyu da ke tattare maka mas'alolin wannan babu na ijma'i al-ijma'u sukuti shine bayani akan ijma'in da ake cewa ijma'in shuru wanda ba fayyatacce ba hujjatun inda ba a wasu malamai suna daukan su hujja wasu kuma cewa su ba hujja ba wanne ijma'i ne ake cewa ijma'u sukuti shine an samu wasu daga cikin manya-manyan malamai dakka amma karanci sun tafi akan wani abu ba a samu masa wannan abin daga yawanci ba da suke tare da su ko suka rayu tare da su su sha ce wannan ijma'i ne su kuti ne ake nufi da su kuti din sauran sun yi shirin ba su masa ba an fahimta ga mace lokacin sahabbai sahabiwa ne ya shahara yana yin abu kaza amma sauran ba su ce kada ya ke ba ko yaya yake haka ba su ja da shi ba kuma za shi har yana yi ba a ɓoye yake yi ba to shirinsu kan wannan abu kamar mara baya kamar yadda ne shirin abin da yake ba laifi ba ne ba sabo ba ne daidai ne a shari'a to wannan sai ke ce musu al'ijma'u sukuti ijma'in shirin saura ba su musu abin da wani shahara yana yi ba to shi irin wannan ijma'in a shi ne aka samu sabanin malami wasu na cewa hujja ne abin ai aiki da shi kamar za a yi hujja da wancan na farko da aka samu kayyace bayani da kan malaman da suka fito suka goyi bayan abin da suka faɗa wasu ko suna cewa a'a shi wannan ba hujja ne. me da dalilin ka ce to ai da yiwuwar wani shirin da i shirin an fi karfin sa ne an fahimta ba shirin ya yadda ba ne an gane to in haka ne ku kaga tun za a iya samun wanda shirinsa na an fi karfinsa ne ba zai iya wani bayani a kai bane ashe zai zama ijma'i ba shirin musawar shiru ne na kada in ya musa wani abu ya biyo baya an fahimta ko to wanne sa suke can to ne su malamai suka ce a ah, to abin a tsaya a kallon idan shirin da wasu suka yi an iya fahimta shirin an fi karfin su ne to na ijma'in bai zama hujja ba idan an iya fahimta ba shirin an fi karfin su bane shirin suna sanar ba fun karfi ba komai to wannan abin hujja an fahimta to wannan shine abin da ya shafi bangaren albabu saris na Alijima, bangaren dalilai waɗanda suke wasu ainihin jumhur suna kan cewar hujja ne karbe su a matsayin dalili gamsashe don gina hukunci a musulunci ko don tabbatar da wata matsala ta ƙudiri ko ta halayya a musulunci Allah ya samu da su hmm. malam kamar ya za iya gane cewa misali irin wannan zamanin da ke shi asalin kuma da usul ina kowanne zamani zai shiga ya kasa bullo wani abu to suwaye ake ganin kamar ya kamata ce su suwa na suwa na sun yi ijimai wannan ijimai na kai na mahujja in ka gane bayani na nace masanan addini sani mai kwari su da za ce in sun haɗu akan matsala haɗuwarsu dalili ce karfa na a karɓi wannan abin aiki yanzu misali a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ana ɗiban jini a sawa wani eh ba wani hadisi ba wata ayar da magana ɗaukan jinin wani a sawa wani to amma sai malamai masana addini yanzu misali kama a ce a lokacin rayuwar su malam albani su ibn ban ka gani su ne. wanda waɗanda an san masanan addini akwai kwari a sunna akwai kwari a qur'ani wanda su ne jigo na addini bangaren dalilai da hujjojin karɓa a aiki da su sai suka ce mun gamsu a gwada jini a gane kurfinsa na mara lafiya a ɗauki na mai lafiya a gane kurfinsa da lafiyar jininsa a ɗauka a ƙara musu don ceto rayuwar wancan da ake neman ƙasashe muna da wani abin za mu iya gamsuwa da shi cewa ai wanda ya raya wanda wato eh, da Allah ake cewa man qatal nafsa faka annama wa man ahyaha faka annama ahya an-nas dunya to mun gano daga wannan aya daukan jinin wani ne lafiya a ba wani wanda na ya kare ko ya taho karewa raya shi kuma in Allah yi wa rayuwarsa albarka ya dore aka samu su al'umma za su gina musulunci da taimakonsa an gina al'umma ka annama ahayan nasa jami'a to da haka mu mun gamsu wannan aya za ta iya zama muna fasiya mu karɓi wannan abin da ake yin su da babu shi a lokacin su. za ce wannan sun yi ijimai abin da kan tambayar nan eh. a akwai wata gaba da nake ji malam jafar yana yi wa muhammadu yusuf rashi dangane da boko haram hmm. sai ke cewa kuma ya saba malaman da yake da aure na tare da su cikin da suka fi shi da wanda suke sa'annunsa, da kuma wanda suka kakkan ilimi sai ki kawo wannan matsayin hujja to shi zai ke ganin kamar wannan yana nufin ijma'i kenan ko fara a shi yana abin da yake magana din in an samu ittifaki din a abin da kake kai hmm. ai shi zai karfafe ka kan abin da kake daidai hmm. an fahimta kaga shi anan da ya zama sharp cikin malamai in yana malami ko mabiya ya zama sharp da sauran mabiya ai da abin da yake rusa shi ke shi to kai in mabiyi ne suna ka kana da malamai eh. kamar shi za da faɗa yana kaddara shi a matsayin malamin ka yana faɗar haka eh. su tuni a matsayina na malamin ka da kai da nafi ka ba na kan abin da kake ka ka ka rusa kanka sannan a cikin waɗanda kuke mabiya masu bi na a matsayin ɗalibta akwai ɗalibai na jingin da suka saba maka ka ga maka da goma baya ko abokan ɗaukan karatun an fahimta wannan salo salo na rusa shi ce amma abin da yake nufi ijma'i din in ma misali cewa eh waɗanda ya yadda sun kere shi karatu abin da suka haɗa kan shine daidai a ciki ya saba musu Eh, in aka ba irin malam jafar irin malam sani irin malam abdulwahab irin malam bashir ali an gane da suka daktoci akan addini suke kuma da fahimta da wayewa ta zamani ka gane eh, to irinsu irinsu irinsu na kano na kaduna na maiduguri na ina in suka haɗu akan wata matsala sabuwa suka ce daga fahimtar mu da alkur'ani da hadisi da bayanan magabata na kwarai wannan abin in an karɓe shi a matsayin wato ainihin abin yi a addini daidai ne to za ka a lokacin su ne masu ido din su ne mushahire din an gane ko yawwa a akwai bambanci da jumhur da ijma'i jumhur shine mafi yawanci sun tafi akan abu duk da akwai wasu wanda ba su akan kansu amma ijma'i shi ake samu ma karancin wanda karanci ya kai ya kawo wanda za a ce ba a ciki ba ma a samu wani lokaci wanda ya samu A eh, sukuti A eh, sukuti a sukuti wani lokaci zai iya zama wanda yake kai su ne karanci waɗanda suke kan abu. amma majority ba a samu sun saba musu ba a ji wani bayani na sabawar majority ta kuwa amma jumhur kuma wanda suke kan mas'alar su ne yawanci ko da an samu su tsirari sun saba musu ka gani? Yawo, shi ne a rarraci eh, eh shi ne nake faɗa turo lokaci don mun ce mu ɗauki kowanne a kaga shi kansa mujimal da mubayyin ko uh, am da khas shi ma ban fada kashi saboda suna da faɗi sosai wanda in muka so za mu iya sai mun kai ƙarshen littafin kamar yanzu sai na sa wannan aiki duk gurin da ya kamata a da bayanin su ban fada ba za mu zo tuntun su in muka kai ƙarshen littafin za mu ɗauki matsala am da khas mu yi bayani a kan mai za mu ɗauki wato ɓangaren mubham da bayyan mai bayani a kan misali za a ɗauki misali mutlak da muƙayyad ko muƙayyad mai magana a kansa an gane za ka iya ɗaukan wannan a rubuta a aji. Wa alaikum salam. wannan tambayar ne yake ne kamar akan gaban da kai magana akan misalin kamar mallaki ah, ga shi dai suna sallah ba ne wanda Allah sallah shi ne zo da shi hmm. kuma amma ba a sai ya yi haka ba zamanin sa to kamar abin da ya shafi rubuta Qur'ani da sauran hadisai da ba a yi shi a zamanin annabi ba to shine nake jin wani yana magana akan cewa waɗannan ababen da aka rubuta ƙwa'ani da su hadisan manzon Allah daga baya wato bid'a ce wanda take wajiba a ce wanda take mai kyau wajiba ce ma dole ne yin yin ta wannan haramun ne hmm. to wannan wannan kiran cewa baya da usulu da kake koyar eh, ka gane eh. saboda yanzu a bayanin da muka yi eh. idan manzo ya bar abu hmm. sakamakon wani abu da zai ya hana shi barinsa to bayan san an yi abin ba a yi kiransa gida. me ya hana manzo a lokacinsa a rubuce abin da ike faɗa na hadisai da na wato ainihin ƙur'ani saboda wahayi bai tsaya ba akan saukar da aya kuma a shafe ta in ka rubuta shafaffiya kuma an shafe ta kai kana nan akan shi lalle tana nan me na aka akwai wani abu da ya hana shi ya sa a rubuta da ya zama to baya raye Haka ga ana rasa mahaddata ka ce to fa kada abin da ya tabbata ba shakka ba ku kwanto a rasa shi a zo a rubuce amma sanda mazo yana raye akwai ayoyin da umar yake cewa sun karanta aya akan jefe wanda izina yana da aure sun karanta ta sun haddace ta a lokacin mazu amma daga baya babu ita a shekhu wa shekha shiga zanaya farjibin humalbatta sai mun karanta aya nan ba su tsaye ba su domin kiyaye mun haddace amma daga baya an share ta shi ka a lokacin sai ba a rubuta to da ya rasu ba a da wannan matsala da ta hana a rubuta a da ya sai a rubuta to za ka ce an yi gida ba don ba zo da wani abu samu ba abinda mai zai tafiya bari ne ko aka tattare guri guda tattarawar ba illa ba ko a lokacin su ma ai an yi rubutun waɗanda suke nan ana cewa akwai irin wanda aka samu a cikin fata wajen matar su Hafsa dan an akwai su akwai kuma akan wani ya ce ya rike aka zo aka tattara za ka cito duk a haɗe su guri guda su zama akan wani muna ce masa gida da ka idan mutum ya fahimci kasa fahimta irin wannan harkar ilimin su usudu su musalahu to shi za ka jira nan barakada ya kasa gane me sunna ne gida. ya kasa gane me ijtihadi me taqlidi ya kasa gane me ijma'i sukuti ijma'i tsare bai san waɗanda to irin wannan shi ba sai ta baragada karewa yanzu a kuwar wanda na taɓa ji a rediyo ya zo na ta faɗan dan da za a ce maulidi ba gida bid'a ne sai cewa to su kansu masu cewa gida bid'a ne da da akwai su masu su ma kansu su ɗin su da da babu su yanzu aka mai su ma bida ce kaga ta mahaukaci samar da bawa aikin waye aikin Allah ne a aikin Allah akwai bid'a da suna ka gane ku za ka zaka kabir wannan ba kariya kuma wai har ya kasa abin gida biyar eh kanta bid'a eh duk akwai wannan bayanan amma rashin sanin me suna me bid'a ainihin fassarar suna da fassarar bid'a hmm. da magabata suka da aka samu daga bayanai na kwarai su suke tantance maka abu za ka iya tashi a gida ko ba za ka hmm. zai shiga suna ko ba zai shiga hmm. eh, ina kyautu akwai maganar yakin mota hmm. a su sai ma ko yawa eto eh, wannan shi ne kuma ba kirkira to ga wannan malam amma ya yi maganar akwai littafin almota kada su hisan da muka yi akwai darasin da aka rasa yake so da allah zan karanta masa ya riskar da shi da wancan dara wanda yake da lokaci tsaye da ba wanda kuma ya tafi ba